وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abota masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da majalisin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wani na goma sha biyar a cikin watan na ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da sha biyar ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar jirgin meladiya karatun da muke gabatar da shi a matsalacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra bayan gidan gwamnatin jihar bauchi a cikin garin bauchi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya dace da mu faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan cikin tafsirin suran nan mai albarka suratul isra'i sura ta goma sha bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani a alkur'ani za mu tashi aya ta goma sha ɗaya muna karatu a cikin aya ta sha ɗaya faɗin Allah madaukakin sarki wa yadda ul insanu bi sharri du'a fu bil khair na'am بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا آه. mu ya gabata a karatun mu na jiya mun yi tarjamar ma'anonin da ke cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki ne yake gaya mana halin dan adam wa yada wal insanu bi sharri du'a'uhu bil khair dan adam yana roƙon a sharri kamar yadda yake roƙon alheri wa kana al insanu ajula dan adam mai gaggawa ne da Allah madaukakin sarki a nan allah madaukakin sarki yana nuna mana wata mummunar ɗabi'a ne da ɗan adam yake yi lokacin da ransa ya baci sai mummunar addu'a ko wa kansa ko wa iyalansa saboda ransa ya baci kamar yadda abdullahi dan abbasin ya ce ya dawo ala nafsihi wa waladihi wa malihi bi shar mutum ya rinka addu'a wa kansa da ƴaƴansa, da dukiyarsa ma ya rinka musu fata mummuna irin yadda idan yana farin ciki ko yana buƙatar abu yake fatan alkhairi wa kansa amma saboda falar Allah madaukakin sarki sai Allah madaukake ya karba addu'arsa ta alkhairi amma bai karba addu'ar kuma ta sharri ba wannan wato Alƙur'ani yana nuna mana mummunan ɗabi'a ce mutum ya rinka roƙon sharri ko wa kansa ko wani nasa saboda abu ransa ya bashi shi ya sama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana cikin hadisin al-imam muslim maza Allah ce la wala ala anfusikum wala amwalikum an tuwafiqu min Allah sa'ata ijabatan yastajibu fiha kada ku yi mummunar addu'a wa kanku ko wa dukiyarku saboda ranku ya bashi, saboda kada ku dace lokacin da Allah madaukaki zai yake karba ne kuma sai karba kuma abinda kuka roka sai ya faru sai ya zo ya dame ku a hadisin al-Imam Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallama ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairi kada ku yi addu'a wa kanku sai da alheri domin bainal mala'ikatu tu'minuna ala ma taquluna saboda mala'iku suna cewa amin akan addu'ar da kuke idan kana mummunar addu'a wa 'ya'yanka saboda sun bata maka rai to idan bai dace daga lokacin da Allah ya gada man karba ya karba kai za ka fara cizon yatsa ka fara nadama shi sa duk abin da za ka yi kada yi mummunan fata wa kanka akwai wata mummunan ɗabi'a da mutane suke yi wai sai ka ji mutum ya ce in ba ka zaba ne, Allah zine masa albarka in ba ka zaba ne, Allah zine masa albarka ya zine wa kansa da kansa wannan mummunar al'ada bai kamata mutum biyar rinka tsine wa kansa ba ya rinka mummunan fata wa kansa wannan abin za ka ji abin manya za ka ji abin yara da yake dama su yara abin manyan suke koya in ta ji yaro yana yin abu to ya gani abin manya suna yi dama shi yaro galibi ya fi koyon abu da ya ga ana yi za ka ce masa yi sau goma bai yi ba amma in dai kana yi to zai yaro kamar dabba ne duk abin da ta ga ana yi kawai yi za ta yi wai larabawa suna wani karin magana wai masha tawusu yawan bi wijajin فقلد شكل مشيته na ƙalo على ta تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه wai ɗawi su ne wata rana yana tafiyar tagama irin yadda ɗawi su yake tafiyar nan yana karkacewa yana fankama sai su ma 'ya'yansu suka bayan da suna yi su ma sai ce yanar kuna wani takama ne sai suka ce ah, mun ga kana yi ne mana sai sa muke to sai da suke cewa yaro kamar dabba ne shi ya gana yin abu kawai ne wayan shi na shigo fitiya ne min na alama kana wadda ko abu da abin da mutum iyayensu suka dora shi a kai to shi da rikai don abin da ba shi da kyau kada ka rinka yi in kana yi yaran ka suna ji to za su yi suma ko mun gona abu to galibi yara da zaka ji suna cewa in ba haka ba Allah ya tsine musu to sun ji abun manya ne da haka tarbiyya ce mummuna manzo Allah ya ce kada ku rinka addu'a wa kanku ne da alheri saboda mala'iku suna amin suna cewa amin akan abin da kuke roka idan har mala'iku suka ce amin Allah ya karba to abin da ka roka wa kanka zai same ka haka nan ‘ya’yanku kada ku rinka musu mummunan addu'a shi ne Allah madaukake ce wa ya al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khayr wa yad'u asalan sa wa yad'u ne fi'li yi ne a mu'tallu bil waw to amma saboda iltiqa'u ne, saboda al sakin ne wawan din ma sakin ne kamar yadda aka saba a larabci idan mai sukuni da mai sukuni suka haɗu sai a share daya shine sai zama wa yad'ul insan asalin sa yad'u al insan kamar fadan Allah madaukaki sanad'u zabani asali sanad'u az-zabaniya ne amma sai aka ci sanad'u sanad'u az-zabaniya saboda istiqabu sakini wasu daga cikin malamai suna cewa a ah, wannan addu'a da aka ce dan adam yana yi wa kansa ta sharri kamar yadda yake duba alheri wasu suka ce ayat ta sauka ne kan annabar ibn al-hari wanda yayi mummunar addu'an nan da Allah madaukaki ya mu labari wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amdir 'alaina min as-samaa aw ijtina bi'adabin alim yayin da suke cewa Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqqu min indika in dai wannan littafin shine gaskiya daga wajenka to fa amdil alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan zuwa daga sama a wucina bi azabin ali ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi to wasu daga cikin magabata suka ce wannan ayar ta sauka ne akan wannan wannan mutumin annadhar ibn hadith da haka Allah madaukakin sarki ce wa kana insana ajuda dan adam gaggawa ne shi haka yake da gaggawa gaggawarsa ce take sa idan bai samu abu ba ko ɗan ransa ya baci sai mummunar fata saboda samu abin da yake so ba saboda gaggawar zuciya da yake da ita shi yasa Allah madaukaki yace wa kana al-insanu ajuza dan adam gaggawa ne shi saboda gaggawan sai yake roƙon sharri inda Allah madaukakin sarki yana karban addu'ar sharrin nan da yake yi to da ya shiga da na sanin da ba zai kare ba zai fita a cikin sa ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra sayyi'atihim bis-sayyi walau yu'ajjilu lin-nasi sharra sayyi'atihim bil-khayri laghiya ilayhim ajaluhum فنذر الذين لا يرجون لضانا في ضغيانهم يعمهون الله بعد هذا هذا الشيء ذات التفسير البركينا نجمع كنا جاكا نقول بلوا لا <laughs> دي أمني دو باكي دي أبوشي بو أستاذ الله بعد هذا الله بدأ كي سركي da yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin da a ce Allah madaukaki yana gaggawa gaggautawa mutane a asharra sharrin da suke roƙa istijalahum min khairi irin yadda suke gaggawa wajen neman alheri a ce haka Allah yake gaggauta musu lokacin da suka nemi sharri su ma laqudi ilayhim ajaluhum da ta su ta kare amma Allah madaukakin sarki saboda baiwarsa sai ya ta karban addu'an alheri sharrin ko baya karba ya Allah madaukaki ka nisanta mana sharri ko wani gidi ne wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula fadin Allah madaukakin sarki wa kana al-insanu ajula a wasu daga cikin magabata suna ishara akan Allah madaukaki da yake kana al-insanu ajula dan adam gaggawa ne da shi ishara ne zuwa ga asalin babanmu annabi Adamu alaihi salam abdullahi dan abbasin da wasu daga cikin magabata suka ce lokacin da allah maɗaukaki ya halicci annabi adamu alaihi salam ya halicce shi ne ya fara halittarsa ta kai aka yi masa kai da ido da kunne amma sauran gangan jiki ba halitta shi ba kuma sai aka sa masa rai yana ganin yadda ake suranta shi sai yana cewa ya Allah a samu a gama ni a samu a gama ni kafin lokaci kafin kafin kafin dare yayi a samu a gama to wasu suka ce wannan ne Allah madaukaki isharar da asalin gaggawar dan adam har ma yazo cikin hadisin Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari lokacin da iblis ya wuce annabi Adam alaihi salam ana halittarsa da yaga ana halittarsa yaga irin kiran da aka yi masa sai yake cewa annahu khalqul lahi tamalaka yace wannan fa da ganin nature yadda aka halicci wannan halittar to gaskiya za ta gajin hakuri gajin hakuri za ta irin ɗabi'ar yadda aka halitta ɗan adam iblis ya gani sai ce da ganin wannan kirar kasan za ta gajin hakuri suka ce to shine ma'anar wa kazal insanu ajulan asalin yadda Allah madaukaki ya halicci nature halittar ɗan adam to mutum ne mutum yana da gaggawa ba yi da juriyar abu ya juri. illa rahimar rabbuka sai kaɗan Allah maɗaukakin sarki wanda ya ga dama yake ba su wannan bayan amma galibi ya adam to gaggawa ne duk abin da yake nema za a gaina gaggawa ciki in kudi yake nema so yake yi da wuri in karatu yake yi to so yake zo malami da wuri haka dan adam yake to asalin yadda Allah maɗaukaki halicce shi kenan da ga yace ba kullu dal insanu kullu dal insanu min ajal an halitta dan adam akan gaggawa haka halicce shi sai Allah maɗaukaki yace waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn yace mun sanya dare da wuni ayoyi guda biyu wato Allah madaukakin sarki ya sanya dare aya in an ce aya wato abin da zai nuna maka kadaitakar Allah madaukaki ka tuna cewa lalle Allah madaukakin sarki shine mahalicci shine mamallaki shi ke juye labarin duniya baki da to dare aya ne haka ma wuni shi ma aya ne Allah madaukake sau da yawa yana fada dare da wuni duka wa min ayatihi al-layl wa an nahar wa ash-shams wa al qamar wa min ayatihi al-layl wa an nahar wa ash-shams wa al qamar la tasjudu lish لا wa la lil-qamari wasjudu لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه إياه تعبدون ومن آياته الليل والنهار daga cikin ayoyin Allah da suke nuna kaɗaitakarsa da samuwarsa da kaɗaitakarsa allailu wan nahar dare da wuni duka aya ce ta Allah wa shamsu wal qamar haka nan da kuma rana da wata wanda suke bayyana a cikin dare da wuni ne la tasjudu lishamsi wala lilqamar kada ku yi sujjada wa rana ko wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada wa Allah wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'buduna in shi kade kuke bauta kar ku kar ku sujjada kowa sai shi Allah tabaraka wa ta'ala to shine anan Allah kuke sarki yace wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn dare da wuni Allah madaukakin sarki ya sanya su aya mutane su gani su gane samuwar Allah yaya ake daren nan kullum lokacin zuwansa in yayi sai ya zo in lokacin tafiyar sai sai ya tafi haka wuni idan lokacin zuwan sai sai ya zo in lokacin tafiyar sai sai ya tafi haka kuma koyaushe ba taba kuskure ba wannan wato yana nuna ikon Allah Madaukaki sarki da kudurar Allah Madaukaki sarki da cewa shi Allah madaukaki gagarau ne kuma baya gajiya in dan adam ne duk inda ya yau yi gobe wata ran ga ya kasa sai a ce dan adam ajizi ne idan mutum yana da kokari ran da ya gaza sai a ce ai kansa dan adam ajizi ne a yau da kullum ai ta wuce wasa ta wuce wasa ba amma da yake Allah madaukakin sarki shi gagarau baya gajiyawa baya gangadi ballanta na barci shi yasa wannan yadda yake gudanar da duniyar nan ba ta taba canzawa ba waje annan laila wannan hara aikai sai ya ce fa mahauna ayatul layl sai muka shafe ayar dare waje an na ayatul nahari mubtaratan amma sai muka sanya ayar wuni kuma mubtaratan mai haske dare akwai aya a cikinsa haka nan wuni akwai aya to mai Allah madaukakin sarki yake nufi da ayar dare da kuma ayar wuni dan ya ce fa mahauna ayatul layl sai muka shafi ayar dare shine wasu malamai suka ce wannan idafar wato tana nufin bayani ne ai fa ma'auna ayatan min al-layl ba wai dukkan daren aka shafe bai a'a wani abu ne daga cikin ayoyin da Allah madaukake sanya a cikin daren aka shafe shi menene shi shine wata amma Allah ba da kuke ce wata Allah ayatan nahari musiratan, amma sai muka sanya ayat da take cikin wuni kuma shi ma ibafatu bayanin ne ai wata anna ayatan minan nahari musiratan, sai muka sanya ayar nan kuma daga cikin ayoyin da wuni mubsiratan ita kuma ta zama mai haske ita ce rana Allah ba da sarki ya shafe mafi yawan hasken wata sai ya bar hasken rana Abdullahi dan Abbasin Allah madaukake kara masa yarda yace Allah madaukakin sarki ya halicci hasken rana kashi 70 haka kuma hasken wata ma kashi 70 daidai wadida amma Allah madaukakin sarki sai ya shafi kashi 96 daga cikin hasken wata sai ya hada shi wa rana gaba daya sai ya zamana ita rana ita take dauke da saba'in dinta kuma ga ƙarin sittin da tara na wata shi kuma wata yana da hasken guda daya ciki wannan Allah madaukaki yayi haka ne yace litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisaba akwai hikimar da yasa Allah madaukaki haka har ma da yawa daga cikin magabata suka ce ai alamar shafewar wata suka ce shi in ka kalle shi za ka ga wani wurin baki-baki a cikinsa ba kamar yadda rana take har da haskanta ba suka ce ta wannan baki-bakin da ke cikin watan shi ne shafe wanda Allah maɗaukake wuraren haske wasu ɓangarori na haske a cikin wata ya ƙara shi wa rana da haka rana ta zama tana da haske da yawa shi kuma wata yana da haske kaɗan wasu suka ce almahu a nan ba ana nufin waida yana da hasken ne aka shafe shi ba a'a ma'ana muka sanya shi duhu mahauna ayatan layi, wato muka shafe wato ayat da take cikin dare muka sanya duhu a cikin dare shine ma'anar wato ba a sanya haske a cikin dare ba sai aka sanya masa duhu suka ce shi ne almahu ana aka wasu daga cikin malamai suka faɗa to Allah madaukakin sarki dai ya gaya mana cewa akwai hikimar da ya sayi wannan domin lamun ta'alil ya kawo yace litabtabu fadlan min rabbikum dan ku nemi falalar ubangiji idan da an sanya mana rayuwar mu gaba daya duka dare ne ai za a an samu matsala haka inda an sanya mana rayuwar mu gaba daya wuri ne ai da an samu matsala amma cikin yi gaban Allah subhanahu wataala ya sanya dare da kuma wuni domin ya zama da cewa an samu balance رايوان مقابل تابدانا ولا رأيتم إن جعل الله عليكم الليل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار ترمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا نعم، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله بعد أنا أدر ما شاء الله وجد تعالى قل كجاء مسلم أرأيتم in Allahu alaikum al-laila sarmada ku ba da labari inda Allah madaukaki sarki zai sanya dare tutur ma'ana koyaushe a dawwame babu wani lokaci da za a ce ba dare bane man ilahu ghayrullahi ya'tikum bi dhiya waye ba Allah ba zai kawo muku haske akwai mai kawo muku shi babu amma Allah madaukakin sarki ne kada ya kawo muku wannan man ilahu zai da cikin bibiya afala tasma'u ba ku ji ne qul ka ga ya mutu ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru la ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tusiru ka ga musu ku ba da labari inda Allah malaukakin sarki ya sanya muku kuma wuni ne kullum ko yaushe wuni ne man ilahun ghayru la ya'tikum bi laylin waye wani ubangiji waye wani abun bauta ba Allah bane da kawo muku wani dare na fiye wanda kuke hutawa a cikin sa ai a cikin dare ake samu asara ran ko duk inda dawaniya ce muka yawa Allah Allah kake dare kaje je ka huta ai inda dai dai a kyale ka ko man ilahun zai da ajiyar bilan ta tsoro na fi afala ta tsoro cin ba gani ne sai ya ce wa min rahmatihi daga cikin rahamar Allah an ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan ila wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskuru fihi wa litabtagu min fadlihi daga rahamar Allah madaukakin sarki ne ya sanya muku dare dan ku samu huta ya sanya muku wuni dan ku ta ku fita ku ne ba abinci yace litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا الفضل لتسكنوا فيه يعني في الليل أنا ذاك زعم سكوني كوكوتا ولتبتغوا من فضله كوكا ددري درانا نقوم كوجه كوجه وابن تبلا كوجه كاجا الله madaukakin sarki ya sanya mana waɗannan duka don mu samu dama mu rai mu samu lokacin hutawa mu samu kuma lokacin da za mu je mu dafa abinci to shi ne Allah madaukakin sarki ce, ya yace litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinni wal hisab wata hikima ta Allah madaukakin sarki da bai wanda yayi mana shine da ta hanyar tafiyar dare da wuri din nan za mu san adadin adadin sinina adadin shekaru wal hisaba da kuma duk lissafin kuma gaba daya daga lissafi ake sanin wuni ake sanin sati daga kwanakin sati ake sanin wata daga kwanakin wata ake sanin na shekara daga shekaru daga shekara ake sanin shekaru to duk ta hanyar wuni da dare wuni da dare wuni da dare da haka ake sani in ba nan haka ba da al'amuran mutane da ce su rikice gaba daya nan ba za a san lokuta ba da haka za mu ta hanyar tafiyan wuni da dare za mu gane lokutan sallah mu gane lokacin daukan azumi da lokacin hajjewa mu gane lokacin fara aiki da lokacin tashi da shi za mu gane lokacin yadda za mu sa kwaɗo dago mu ce in kai wuni za a baka kaza inda babu wuni babu dare babu wuni duk wanda da safa da safan da ba za a gane ba da shi mace za ta gane kwanakin iddanta da shi ne za a gane lokacin aikin haji da shi za a sanin wata ramadan ma ya zo ita alamu adadin sani da wani saba duk da shi ake sani in mutum ya ci bashin kai ce maka sai watan gobe in babu wuni babu dare sai na wai gobe za ta zo za ku za ta zo ba daga lokacin da a farko farkon musulunci bayan tafiyan annabi sallallahu alaihi wa sallama ai kaga wannan lissafin hijira da ake yi lokacin manzo Allah babu shi amma sai ake shiga cikin matsala na lissafi sai mutum ya zo ya ci bashin ka sun san watanni al-muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jumada al-ula jumada al akhir rajab sha'ban ramadan shawwal dhul hijja duk sun sani amma matsalar ne babu wani takamammiyar shekara da ake lissafi da ita don haka in nace maka dakar ubashin ka nace zan biya ka a watan rajab in watan rajab ya zo sai ce ai ban ce maka wannan rajab din ba ni ne rajab da ce maka kaga rajab ko ai da ba ta zo ba kamar yadda bahaushe yake cewa ne sallah mai dogon baya wannan zai ce maka abin da kai bayan sallah tun daga ranar da aka yi sallah har wata sallah ta zo bayan sallah ne to sai ake shiga matsala ta lissafi kawai daga nan ne aka tattauna bayan dogon tattaunawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka tsayar da cewa to kalandar musulunci a rinka yin ta da lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin hijirar manzon Allah daga Makka zuwa Madina ita ce al bai da haddu wal ita ce tarar da bai tsakanin ƙarya da gaskiya an yi ta kawo shawarwari wasu ce ta sa a ce yakin badar da an sa yakin badar yanzu mun zo da tabi sai mu ce bayan yakin badar da shekara kaza da haka za mu rinka fada amma sai ba a gamsu ba wasu suka ce a sa aikwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce kala wasu suka ce ka aiko manzan Allah ka afwan daga ce suka ce a sa aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da karshe da sahabbai suka hadu akan sa hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ji a sa fata makka ma duk an ci amma daga baya dai shawari ya ce akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka musulman duniya gaba dai suna amfani da hijirar manzon Allah ne yau a lissafin musulunci amma na yi mamakin wata ƙasa da na gani su suna lissafi ne da aiwuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rasa inda suka samu wanda su kadai na gani a duniya ban san yanzu ko sun canza ba amma lokacin ka zarganta shi a libya in ka ga takardunsu da rubuce-rubucensu ba hijira suke sa ba miladin nabi sallallahu alaihi wasallam haka suke sa wata bid'a zabuwa eh <laughs> Allah ya sauka Allah madaukakin sarki ya ce wani ta'ala mu'adda da sirri wani hisab sai ce kulla shayin kowani abu fassallahu mun rarrabe shi tafsilan rarrabewa ai fassalna kulla shayin fassallahu tafsila domin wa kulla shayin kulla dan na maqulun bihi ne masu to abinda ya masa nasban fi'ili ne da aka ce aka kaddara shi ai fassalna kulla shayin fassallahu tafsila dalil jigal kenan wato mun rarrabe komai mun yi shi dalla dalla illa illa wato wannan kamar faɗin Allah madaukakin sarki ne dai ce ma farraduna fil kitabi min shay'i ba abinda muka bari a cikin littafin nan face mun yi bayanin sa wannan ma yana daga cikin shubha da masu bid'ar Qur'ani zalla suke ban cika ban cika zan faɗa musu wadannan sunayen mutum da ba sa so ko muna so su fahimta ne a sai idan mutum kana so ya fahimci sako to sai kai masa da yaran da zai fahimta ne ya gane suke amma an kana gaya masa sunan da ba ya so kullum kana ka bata masa rai na ga sun ce sunan sun sun qur'ani zalla suke bi sai nake tawo ba su ce wa da'awar qur'ani zalla suke bi suna daga cikin shubha su Allah ya ce kullu shay'in fasallahu tafsila ma farradna fil kitabi min shay'in da haka komai Allah yayi bayanin sa a cikin littafi muka ce gaskiya ne komai Allah yayi bayanin sa hadisin ma Allah yayi bayanin sa a cikin littafin sa bai koyi shi ba domin ya ce abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa atiiu Allah wa atiiu rasula in zaka bi annabi wai ya zaka bi annabin nan baka ba hadisin sa ba yaya za a yi ka bi annabi sallallahu alaihi wasallama in dai duk rayuwar manzon Allah ba za ka dauko ta ka sa ta afafe ga koyi da ita ba yaya za ka yi ga annabi alaihi salatu wasallam ka karanta a cikin alkur'ani Allah madaukaki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ko iswatun hasanatan wata kira'a abun koyin ku shine annabi to ta ina za ka samu kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ba ruwanka da maganganun sa ba ruwanka da aikin sa ba ruwanka da takariran, takariran abin da aka yi a gaban sa bai hada ba duk ba ruwanka da yaya za zaka koyi da annabi wai wanda ya ce ba za aiki da hadisin annabi ba da yayi sai aiki da fadin Allah madaukaki sarki laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatan sana ba zai taɓa yin aiki da wannan ayar ba domin koyin annabi sallallahu alaihi wasallama dole ka dauko maganganun su kai koyi da su abin da yace kai kai abin da yace ka bari ka bari yaya za ka yi aiki da fadan Allah madaukakin sarki wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu abin da ya hana ku a cikin alkur'ani ne fa kuma Allah ya san alkur'ani daban maganar annabi daban amma sai ce wa ma atakumur rasulu fakuruhu wa ma nahakum anhu abinda annabin ya hana ku ashe bayan hana-hanan da suke cikin alkur'ani akwai wani hanin kuma da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa babu yadda za a yi ka ba alkur'anin nan fa baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma Allah ya dadda mu وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah mai girman ɗaukaka ce wa kullum insanin dukkan ɗan adam alzamnahu ta'irahu mun liƙa masa aikinsa fi hunukihi a wuyansa wa za mu fito da shi ranar alkiyama kitaban matsayin littafi yalqahu zai gamu da shi mai shuran abude اقرأ كتابك a أجير شي كرنت للتافك كفى بنفسك اليوم yin hisabi kai, wato حسيبة بإحسابي kanka وتوغيكا hisabi wa kanka. Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin waɗannan ayoyi guda biyu kafin mu je waɗannan ayoyin da Allah ya karanta Allah ya ce kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi ulwi dukkan dan adam muna rataya masa aikinsa a wuyansa a al-zahir anan da Allah madaukake ce wasu daga cikin malamai suna cewa abinda ake cewa zahirahu ana nufin amaluhu wa ma qaddara la aikin sa da abinda aka kaddara masa wannan abun wani abu ne da aka riga aka lika wa dan adam baya rabuwa da shi aikin sa da kuma abinda Allah madaukake kaddara masa zai faru gare shi duk inda kake kana tafiya da kaddarar kanka in ka ji ana mutuwa a gari ce ka gudu to za ka gudu ne kun ka kaddararka ba yadda za ka tsere kaddara inda Allah madaukake rubuta za ka mutu dole nan za ka mutu ko ya kake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ana cin annoba idan at-ta'un wani nau'i ne na annoba idan ta faru a gari manzo Allah ya ce duk wanda yake cikin garin kare huta manzo Allah ya ce kare huta wanda kuma baya ci kare shigo ko a ja inda yake an samu annoba a lokacin a sayyidina Umar radiyallahu ta'ala aka samu da'ul ta faru wata dauyin annoba an zo za a shiga wani gari sai aka samu labarin cewa garin fa ana fara ma da wannan ciwon sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saka rabu biyu wai a shiga ne ko kar a shiga wasu suka ce haba ku kuwa mu da mun san cewa abin da Allah ya kaddara maka shi zai same shi zai same ka ai kawai mu danna kai mu shiga kawai yan taron aradu da kake nan suka ce kawai a shiga wasu kuma suka ce a a gaskiya Allah madaukaki ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka dan haka mu bai kamata mu jefa kanku cikin halaka ba aka ta tattaunawa to in aka ce in akwai wani Allahu akbar sahabban manzo Allah kenan ba su samu abin a cikin alkur'ani ba karara a shiga ko kar a shiga kawai sai suka shiga fagen tambaya akwai wani da ya ji wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo mana ma su ko an babu alkur'ani akwai me akwai hadisin annabi dan su hadisan manzon Allah wajen su tabbas ne ba zato suke yi ba su tabbas ne a wajen duk maganar annabi da tabbata to tabbas sai ga abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala baya kusa lokacin sai yazo yace me ake magana ne aka ce ai ga abin da ya faru sai yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza waqa ta'unu bi ardin wa antum biha fala takhruju taradan minhu wa idza waqa wa antum bi kharijiha fala tadkhuluha yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan annobar da'un ta faru a gari kuna ciki to kar ku fita don gudun annobar kar ku fita in ku ta faru ba ku a cikin garin to annabi ya ce kar ku shiga shikenan magana ta kare su dama kawai inda an samu maganar manzo Allah ta kare to su ba sa kokonto sun san magana annabi wanda tabbata ba wani kokonto a cikin ai ai din mai cikakken imani in dai maganar annabi ta tabbata to bai kamata kokonto ba ne kamace kokonto ba yanzu ga abin da ake ta magana kwanakin nan abin mamaki na kaga wai ana ta magana akan wai wai wani mawaki da ya waka ya ce wa takalma annabi ya kowa wai ana ta rigima akai wai ana ta yi su ba wannan masu magana wa takalma annabi ya kowa su ne fa ana musu maganar sunnar manzon Allah tabbas suna cewa ba tabbas bane yanzu dan Allah da maganar annabi da takalma annabi ne ya fi girma ne kaga tsakani da Allah ne ya fi girma maganar annabi ba ta dauke ta da muhimmanci ba amma ana magana takalmi takalmin manzon Allah ya kai maganar manzon Allah ne su ne fa suke cewa salatin ibrahimiyya nasu salatin ya fi salatin annabi yanzu wanda yi wannan ana yada wani magana makawai zai ana magana wani takalmi mu abin da muka fahimta ahlus sunna ne tabbas Sakalmin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da albarka duk abin da manzon Allah yana da albarka duk abin da manzon Allah ya taba shi yana da albarka amma ba ma cewa takalmin manzon Allah ya fi sayyidina Abubakar ya fi Umar ya fi Usman ya fi Ali kun san darajar dan adam a wajen Allah madaukakin sarki wanda ya san darajar dan adam mai imani da irin darajar da Allah madaukake ya bashi ai ba zai wannan magana ba ba zai wannan magana ba domin mumini yana da girma a wajen Allah madaukakin sarki to kaga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun magana annabi ta tabbata ba sa wani dariya kuma shikenan suka ce to abinda manzo Allah ya ce mana kar mu shiga kenan da haka mu tafi wasu sai suka ce a'a to amma ba akwai akwai damuwa a firaran min qadari lahi wasu suka ce to ni su abin ya daure musu kai yanzu za su yi gudun kaddarar Allah ne kenan sun san ai kaddarar Allah kan duk inda Allah ya kaddara musu sai sai abin ya same su wani ya ce sai na Umar haka sai na Umar ya ce na'am nafirru min qadari lahi ila qadari lahi za mu gudu da kaddar Allah ba ta fi kaddar Allah ai kaddar Allah kan ba za ta kauce ba amma za mu tafi daga kaddara mu tafi ina mu tafi kaddar in mun shigan da mun shigan kaddar Allah ne ta kai mu in ba mu shigan ba ma kaddar waye kaddar Allah ne da haka biyayya za mu yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu bi kaddar Allah Allah ya kaddara ba za mu shiga ba ko mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine suke cewa wato kaddarar mutum duk inda yake bata ta da shi sai dai dan adam Allah madaukakin sarki ya bashi hankali ya bashi basira ya nuna masa ga hanyar da ake so ya bi ga hanyar da ba ya so a bi ba za ka je ka bi hanyar da ba a so ka bi ba kuma tarko ya kama da kai ka ce kaddara ne wannan ba daidai ba kamar barawo da aka kama shi ya yi sata wannan abin da ya yi ai laifi ne ya yi don allah da ya hana sata to da aka zo za a yanke masa hannu sai ya ce yanzu abin da allah fai kaddara mun ne zai yi satan nan allah ne ya kaddara mun zai yi shi yasa dai yanzu kuwa yanke min hannu akan abin da allah ya kaddara mun sai na umar ce yi yadda Allah ya kaddara maka sata aka kuma ya kaddara mai yanke maka duk kaddara ce ai ba a kafa hujja da kaddara akan saba wa Allah ba a kafa hujja da kaddara akan mai akan saba wa Allah ba ka saba wa Allah kuma kace Allah ne kaddara lokacin da kake iya kafa hujja da kaddara sai in ka tuba in ka tuba ga Allah madaukakin sarki to lokacin in wani ya zarge ka da laifi bayan ka tuba to a lokacin sai ka baka kadara da kadara Allah shine abin da ya faru tsakanin annabi Musa da annabi Adamu alaihi salam lokacin da Allah madaukaki ya hada su suka hadu da annabi Musa kamar yadda manzon Allah ya bada labari ko san mun manzon Allah ya bada labari ba shike da bubarwa inda ya tabbata annabi ya faɗa ba ko a ina suka hadu oho annabi ya ce sun hadu kuma wallahi sun hadu ah to ai akwai abin mamaki a cikin wani abu idan har manzo Allah zai ce annabi Adam sun hadu da annabi Adam da annabi Musa sun hadu kaga kamar ba zai yiwu ba kuma ka yadda shehunka ya hadu da manzon Allah ya bashi da riga dan Allah ba to da ruwa cikin abu tsakanin annabin da shehunka kusan shekara dubu kace sun hadu kuma ka yadda sun hadu amma dan an ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce annabi Adam da annabi Musa sun hadu kuma kace baka yadda ba A ya kamata ce kai ne zaka fara yadda dan wannan annabi ne faɗa wacce ko ba annabi bane ne ina mamaki irin wannan tuka da warwara ya kamata masu irin wannan abin ya zama sun fi kowa mika wuya wa maganar annabi alaihi salatu wassalam nan su maganar da ba ta annabi ma mika wuya suke ballantana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to lokacin da suka hadu sai annabi musa alaihi salam ce kai ne adamu abul bashar yace eh ni a anta allazi akhrajtana min aljanna ce kai ne ka fitar da mu daga aljannan nan ba Allah ya ba labari ba ya ce ita ce aka fitar da shi ga aljanna ko ce kai ne ka fitar da mu daga aljanna sai annabi adamu alaihi salam ce kai ne musa yace eh wanda Allah ya baka taura da ya rubuta da hannun zai ce ni yace yanzu ka zarge ni da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai same ni kafin a halicce ni da shekara dubbai ka kama da wannan ka zarge ni da wannan laifin sai annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa hajja adamu musa sai annabi adamu yayi nasara yayi galaba akan annabi musa ya fi shi hujja to shi ne sai malamai suka ce a nan abin da ya sa annabi adam ya hujja saboda ai Allah madaukakin sarki ya gaya mana annabi adam wancan laifin da ba ya tuba wa asa adam rabbahu fa gawa fa muttabahu rabbuhu fa taba alayhi wa hada qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya ce ya tuba kuma Allah ya ce ya dauka ya zabe shi ya karbi tubarsa kaga bai kamata a zarge shi ba to shi ne malamai suka ce in kai laifi ka tuba ga Allah sai wani ya zo ya jefe ka da laifin ya tuhume ka da laifin to a lokacin sai ka ce Allah madaukaki ne kaddara mu wannan abu amma kana cikin laifi a zo a same ka da kwarbar giya kana sha ka ce kai iya kake sha ka ce eh to ka san komai kaddara ne Allah ne kaddara Allah ka tsare mu kuma ka tsare mu da mummunan kaddara wasu suka ce khairuhu wa sharruhu abinda ake nufi da aikin sa wa kullu insanin azana da'iruhu suka ce da'iruhu ana nufin khairuhu wa sharruhu dan adam alherinsa da sharrinsa kullum yana tare da shi abinda Allah ya nufa zai same shi na sharri yana tare da shi haka alkhairi zai same shi wai suka ce abinda ya aikata na alkhairi zai samu sakamako abinda ya aikata na sharri zai samu sakamako wasu suka ce yumnuhu wa shu'muhu wato alherinsa da shu'umcinsa sa'ar da rashin sa'ar ta kullum tana tare da shi wasu suka ce at-takalif ake nufi wato kullu insanin alzamnahu ta'irahu kowanne dan adam mun lazumta masa abinda muka wajabta masa ya aikata fi unukihi a wuyarsa mana ko yaushe yana tare da shi abinda muka wajabta masa na shari'a mun ce yayi mun ce ya bari wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mashura an ce wa aiki ba'ir suka ce abin da yasa aka kamanta ko aka yi aka amfani da lafazin abba'u a ma'anar al'amalu ko alqadaru suka ce saboda abin da larabawa ne suka saba yi larabawa sun saba camfe-camfe da tsuntsaye idan har mutum zai yi tafiya sai ya kama tsuntsu lokacin da zai fita daga tafiyar sai sake tsuntsu idan tsuntsun ya yi dama sai ce to tafiyar akwai sa'a sai in tsuntsu ya hagu sai ce to tafiyar ba sa'a ba zai yi ba duk abin da yake so ya in ya kada tsuntsu in ya yi ya dama to akwai sa'a in yi hagu babu sa'a sai ya bari to saboda yadda suke yawan amfani da tsuntsun nan wajen wato bokanci za mu ce da dubansu har sai ya zama da cewa aikin ma gaba ɗaya suna cin shi saboda duk aikin da za ka yi za ka yi amfani da asa'ir tsuntsu kafin ka tantance wannan aikin ko ka yi ko kar ka yi to haka sai ya zama har asa'irin ya zama isti'malin imaninsa kamar suna yin sayo da kullum a matsayin aiki gaba da to shine alkur'ani shi ma sai ya magana yadda suka saba yin magana kullu insanin alzamnahu ba'irahu fi unuqihi an ce alqulub kuma wuya saboda a yadda ake rataye abu a wuya idan alkhairi ne ya yi kama da abin da ake yawan ratayawa na alkhairi kamar abin wuya da mata suke ratayawa ba ta rabuwa da shi kullum yana ɗamfare a wuyansu to haka yadda wannan abin wuyan yake ɗamfare a jikin wuyansu to haka kai ma aikin ka yake ɗamfare a cikin wuyanka ko kuma idan sharri ne suka ce kamar al'aglal akan sanya wa mutum sarka a wuya in a ɗaure shi a jashi ko za a yi masa wata hukuma suka ce to in sharri ne ma kamar yadda mutumin da aka sa shi cikin sharri aka ɗaure shi da sarka a wuya ba a cirewa to haka mutum aikin sa na sharrin sa yana tare da shi da aka shi sa aka kamanta aikin da mutum yake yi aka kamanta shi wato da abin da ake rataya a wuya Allah ya ce wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaba za mu fitar wato da shi wannan aikin nasa mu fitar masa da shi kitabin a matsayin littafi duk aikin da mutum yake yi za a kawo masa shi a littafinsa yalqahu manshuran kuma zai gamu da littafin nasa nan manshuran a bude ya karanta a ce ikra kitabaka karanta littafinka da kanka kowa zai karanta littafinsa da kansa da wanda ya karatu da wanda bai iya karatu ba kowa zai iya karanta kayansa haka wasu daga cikin magabata suka ce ya qara'ul ummi wa ghayrul ummi alqari wa ghayruhu wanda yake karatu da wanda bai iya karatu ba duk a ranar alkiyama za a bashi littafin da kuma bai karanta a ce ikra ake tabaka karanta littafin ka da kanka an fahimta ko a fadin Allah madaukakin sarki wa nuridu lahu yawmal qiyamati a yaqub al-hadrami yana karantawa wa yakhruju yau yawm ya qiyamati kitaban yalqahu majura maimakon wannan nukhriju yana karantawa wa yakhruju lahu haka nan Abu Ja'far al-Madani shi kuma yana karantawa wa yukhraju yau yawm ya qiyamati kitaban yalqahu majura bina ma lam yusamma fa'iluhu haka nan yadda azar ma ya karanta yalqahu manjuran ibnu amir bin shami da abu ja'far al-madani suna karantawa yulqahu maimakon yalqahu yulqahu za a bashi littafin sa manjuran abu dai ya karanta ai kowa za a bashi littafin sa wa idan suhufu nusharat za a ba da littafi abu dai a ce kowa ya karanta da wanda yake karatu a duniya da wanda yake karatu ba ranar kowa Allah fa da kake zai bashi damar ya karanta kayansa da kansa wai saboda kai wa kanka hukunci da kanka za a baka littafin ga karanta kar ma wani ya zo karanta ka ce ya tsallake wani abu ka san wani ne zai karanta wani da ce an masa rutu ya ce an tsallake wani ce a a can ba ko na aikin lada da na yi ranar asabar da dare ka tsallake baka karanta ba to sai a ce ta baka. karanta littafin ka da kanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wannan littafin da zaka karanta da kanka ya ishe ka kai hisabi wa kanka kai da kanka ba ne maka hisabi kai da kanka zaka yi kace nayi kaza lokaci kaza nayi kaza lokaci kaza nayi kaza lokaci kaza ba mai karanta maka kai zaka karanta shi yasa al-hasan al-basri yake cewa laqad adala adala alayka man ja'ala hasi man ja'alaka hasiba nafsika yace gaskiya karshen adalci Allah madaukaki ya maka duk wanda ya sa ka kai zaka karanta kayanka da kanka to ai an gama maka adalci ka karanta da kanka kai kanka hisabi mutum zai karanta da kansa ya gane shi ne aikin kirki ya ko aikin zai yi sai dai a ranar mutum ba zai samu dama ya kwanke ba dan da a duniya ne aka ce ka karanta a je kai kwance-kwance ka nemi wani wasu manya-manyan laifuka sai ka lalace su to a can ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ka tsallake komai ba duk abin da yake cikin littafin nan sai ka karanta kuma ka zama mai shaida wa kanka domin gaɓoɓinka za su ba da kanka abinda kai da harshen ka sharhi ce sharhi zai harshe zai ba da shaida abinda fata da cinka sai za ta ba da shaida abinda dukkan gabobin ka suka yi za su ba da shaida da kanka in ma baka faɗa ba to za su ba da shaida yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستدرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أتحيم أن آية الله ملوك جن سركية يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم رانت دا حرشن دهانا ينس لكفى أبوس دزاز بارشين عطاس بما كانوا يعملون لن أبدا سكي عيكتاوا yau ma izin yiwa fi jim Allah dina kuma haq ranar Allah madaukakin sarki zai musu sakamako akan abin da suka yi na addinin su za a musu sakamako na gaskiya wa ya'lamuna anna Allah huwa mu bi mubin kuma za su tabbatar da cewa lallai Allah madaukakin sarki gaskiya ne kuma bayyana da gaskiya a ɗaya ayar Allah madaukakin ta idan ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yamaluna idan suka zo filin tashin alkiyama shahida alaihim sanquhum wa absaruhum wa jin su da ganin su da fatan jikin su za su bada shida kansu duk abin da mutum ya aikata ba zai buya ba wa ba kuntum tastadiruna an ya shahada alaikum sanquhum wa la absarukum wa la ba abin da zai buya duk gabobin ku za su bada shida kanku idan ka yi wani abu da harshen ka ba zai buya ba harshen zai ce ka yi kaza da ni ka zagi wani da ni ka ci mutuncin wani ka yi gibar wani ka ci naman wani da ni haka idan idonka ka yi kallon banza wa wani ko ka yi da ta ido duk zai ba da shaida Hakanan nan hannunka da ka kama abin da Allah madaukaki hana ka kama ko ka taba abin da Allah madaukaki hana ka taba ko ka dauki abin da Allah hana ka dauka hannun naka zai ba da shaida kafarka da ka taka ka je wurin da Allah madaukaki hana ka je za ta ba da shaida duk wannan Allah madaukaki na gaya mana ne domin mu tsare mu yi kokari mu tare gabocin mu daga aikata abin da Allah madaukaki baya so saboda ranar alkiyama ranar da jin kunya da duk wanda bai tare dokokin Allah madaukakin sarki ba Allah ka ba mu ikon kan kiyayewa gabobin mu daga dukkan abin da baka yi da aikata ba ya Allah madaukakin sarki duk abin da baka so Allah karka ba mu ikon aikata shi ya Allah duk inda baka so mu je Allah karka ba mu ikon zuwa duk abin da baka so mu karka ba mu ikon yi duk abin da baka so mu faɗa Allah karka ba mu ikon faɗansa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين da حميد مجيد كما ديت da roƙa a wajen yan uwa kwanakin baya ina ci gaba da roƙon addu'a wa kawuna kanwar mahaifiyata kanin mahaifiyata akan rashin lafiya da yake fama da shi Allah madaukake ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah bashi lafiya kuma Allah ya sa zakar jiki haka nan akwai surukin kawuna kanin wannan kawun nawa kuma shi ma mai girma sarki Isawa da Allah madaukake masa masa rasuwa a cikin wayannan kwanaki muna addu'a Allah madaukake ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce makomarsa ko kuma Allah ya mana kyakkyawan karshe subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin